a buɗe baki shekara ka nawa a yana kake da zama karo an ce an samu waya wace waya ce iphone to ya kai ka samu waye wannan ka san shi mun zo mun eh. a station a station aka su ya kawo na sai da bakin azari kawai sai shi wannan sai muka amshi lambar wayarsa sai wani lambar wayarsa ba an dan kwana biyu sai ya kira yana a waya sai kira yana a waya sai bani wannan sai sai sai nawa ya sayar ma abin da ya sayar da aka ɗari da hamsin eh washe kwana biyu da ya sayar min sai ce zai dawo zai dawo zai ashe zai kara wani abu shi aboki na shi eh. sai ya kira ni still yana kira na ya ce min gashi ya shigo garin Kano muna tare da abokan sai mu zo mu za mu rage da sai da eh. layi na ne a cikin da ake kuma da sai aka zo aka kama ni da suka da wai sun ma zana ce da ya da wanda waya sai aka kira da ya da wai da nake da shi da zo da a da shi da wa da aka da aka da wanda da tare da sai da ya da ya da an da sai da aka da wanda da wanda da gaba da rukunin a nan da ke da da sai da sai da

nan mun gode to kai abba ka ji eh, ah, ka yi magana kawai to ina so eh, kamar yanzu kamar maganar da na yi 'yan sanda kamar suna neman hujja a kaina kuma ina so a yi ta gaban mutane sun kawo mutane biyu sun ce na je na saida musu waya wadda ta sata ce ko an sace ta ina so ga mutane biyu a gaban ku zan tambaye su cewa wannan kai tsakaninka da Allah ka sani ba taba gani na wannan dai zaka tambaya shi kai shi wannan dan ai shi yazo ya ai an ya shi <laughs> amma ga wanda suke tare kai ya bi shi ka je ka zauna a